Tsaka mai wuya. Ai mu da 'yan adawa nan menene lokacin da ake ɗaukowa kashe mu raba shi ya wuce, a yanzu sai kai aiki a biya ka, sai kai noma ka ci, amma da zuwa aka yi a baital malin ƙasa a ci ko buhuna da kuɗi, ba a kai kayan dala ba, shi yasa ai aka ga yi hanyoyi. Yaushe ni ina Nijar, kai kana Nijar muna raye a ƙasar nan nan aka yafe mu nan muka girma mu siyasa ne mun san abin da yake kai na kawowa ka gaza faɗin gaskiya ko da kaɗan ci menene ba gaskiya ba cikin wannan duk abin da Asma ne faɗi ba gaskiya bane yanzu yana zancen ruwa a garin su babu ruwa jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Shin gaskiya ne shugaban Nijar na yau yana kokarin yin abin da Tanje ya so yi a shekarun baya lokacin mulkinsa na yin tazarce? Wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da Isu Bra sakatare janar na kungiyar matasa ta EJN yankin Zandar ya yi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar WhatsApp ne ya haifar da muhawara. Kasancewar muryar na dauke da kiraye-kiraye ga shugaba Isu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da EGN din ta kira tabbatar da tsaron ƙasa duk da cewa wa'adi biyu kawai doka ta yi tanadi. troisième mandat, c'est eh, la question eh, de la défense territoriale. Batun da zarce wani abu ne da jama'ar Nijar ke ɗauka da matukar mahimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin jamhuriya ta biyar lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kwaskware kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolan shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa. san shugaban kasa kullum yana cewa shi rejim semi presidential nan bai amince da shi ba ya yi so rejim presidential to don haka nan ne an yi tan komi da komi don a samu cikin assembly deputy da yawa bai kai a yi referendum ba deputy sai su aza hannu bisa constitution su sace article cin nan mai hana a yi cin kasa so uku muna nan muna kallon su sai dai wani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki asmanu muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewarsa shugaba isu muhammadu ba zai taba saba alkawali ba magana isu guda ce ya yi al'umma alkawali al'umma ya tambayi su bashi amana sun ba shi so daya so biyu takardu na ƙasa wanda aka ce constitution sun da duk shugaban ƙasar Nijar bakin mandakin shi guda biyu ne. To su shugaban ƙasa in Allah da za shi. To da to wannan sabuwar magana fa tana bullowa ne yayin da muke nazarin shekaru bakwai na mulkin shugaba Muhammadu Isuhu a maharar da wakilinmu na mai Yusuf Abdullahi shirya mana a can ya mai din. a tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban wato asmanu muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin pnds tarayya mai ci yanzu da kuma dudu muhammadu da yake wakiltar rukunin jam'iyyun 'yan adawa kuma suna gwabzawa ne kan kamun ludan ita wannan gwamnatin ta isuhu a cikin shekaru bakwai da ta yi kan karagar mulki To kafin mu maida kuka ita muhawara din da ci ta bari mu fara jin ta bakin wasu 'yan Nijar kan wannan mulkin. To sunana abdulkadar Muhammad. wanda aka sani da suna mai dalili namu. Mutum tara ne ba a cewa goma ne shi a ce duk abin da mutum ya yi daidai ne. Amma ai mutum in shi ne hasirin iza hasada. Wato ya san da ƙasar nan eh, an yi abubuwa na hikima an yi abubuwa na mamaki. Kuma eh, ƙorafe-ƙorafen da kaga wasu suna yi kamar kuɗin banza ne suka bar yawo. kamar akwai ma'aikatan boge waɗanda yake babu aiki amma kuma ana ɗoka albashi sunana alhaji lawali leje mu 'ya'yan mu dan fa na dama mun yi ta gayin wa'annan abubuwa dan ganin take-taken wanda ke jagorancin kasar nan mun san da dole sai an shigo cikin yanayin da ake cikin su haka ne to a shahotar da muka yi a makon jiya lokacin da muka fara gabatar da ita wannan muhala din wakilin gwamnatin ta Niger ya jera abubuwa da yawa da ya ce shugaba Muhammadu isuhu ya samu nasarar kammala su a cikin wannan shekaru bakwai din da yi a kan karaga to amma abin tambayar shi ne. haji asuma na daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban kasar Niger, isuhu muhammadu a tsawon shekaru bakwai haji dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu. <laughs> Ai bai karyata ba abin da na kai na godewa wa Allah kuma al'umma sun saurara. Amma inda nake son shi in karyatar da abubuwan da ke gayawa na zancen hanya yau shugaban ƙasa isu maudu yana magariya. Ya je buɗe hanya daga da magaram magariya magariya faranciyar kin Nijeriya bakin iyakan Nijeriya bakin boda ta Najeriya. Saboda haka, ai malam Hausawa suka cewa ga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Mu abinda mun ka sani haɗi kuma mu cika. Amma ana gani kamar abubuwan da kuka kuke mai da hankali ba su ne damuwa talaka ba. Na ce maka talakan Nijar abinda an damuwa shi ruwa ne. abinda talakan Nijar ke bukata ruwa na sha. Akwai garin da zaka zuwa nan ƙasar ga sai ka yi meta ɗari shidda da sittin kakin ka cimma ruwa in ka ɗauki jaha kamar jihar tawa kamar jihar agadas wani kusan iya faranciyar da tawa da kaɗan arewacin da arewacin eh, maraɗi wajen da ƙwaro sai ka yi meta ɗari shidda da sittin ko da hamsin kakin ka maruwa na foraji to waɗannan foraji da aka ce mami cibi lashi kamar wanda aka yi manya manyan foraji a jayo a gama da gari zuwa gari kamar a ƙoha gari babban gari a ƙoha gari bakwai a ja ruwa a kai masu isuhu muhammadu zakwa shi iko abinda an kai ɗari takwas da shidda saboda haka mu muka san inda ruwa ke sauka saboda da hausa ake cewa mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi amma ya kwatanta cewa ba a taɓa samun mulkin da talaka ya ji a jikinsa ba ya kasance a cikin yo ba za ka hana ba za ka hana ba za ka hana ɗan adawa a cikin wannan lokaci da muke ciki ba shi waɗi haka bawan Allah ko da ke lokacin da suka yi mulki su a majalisa suke ba san abin da an kai wajen mulki ai matsalan mu da 'yan adawa na ne lokacin da ake ɗaukowa aika mu raba shi ya wuce a yanzu sai kai aiki a biya ka sai kai noma kaci sai kai kiwo kiyo ka amma da zuwa aka yi a baital malin ƙasa a ci ko buhuna da kuɗi ba a kai kayan dala ba shi yasa ai aka ga yi hanyoyi ya yi zancen hanya a gadas a hanya a gadas filin sama ta an samu filin sama tun yaushe kuma an soma aikin nan kowa ya sani sai aka samu matsala ta tsaro ta ɗan dakatar da aiki wannan ba gaugawa ba ne ai mu san ai wannan hanya tun da in bai mance ba na gayi ɗazu mai kai shi na sama a tsatsoron shi kai ya mance da firaministan ƙasan nan daga jihar agar zai hito kenan a wani waje kan mutane su ce ai gidansu ya zo ya yi shi ne adalci shi ke adalcin wannan gwamnati a faro wani waje don kala a gida kakamance da wani lokaci da aka ɗan gudda ta wasa kola ya kamata a ce da magaram an kai wannan aiki sai bana aitawa saboda akwai kokowa gwamnati ta ɗan gudda ta ce a'a to tun akwai kokowa yanzu aitawa ɗaya a yi da magaram ai kaji ce ce kucin da an kai cewa an kai a ai shugaban kasa isu mamadu ya amshe abu ya maido kasar garin su ba a yi da magara ba a kara ba itace kuma suna ya magana ilimi wanda aka kwatanta cewa a wannan mulkin ilimi ya taɓarɓare ga yajin aikin ɗalibai da malaman makaranta ai abin da ke bani mamaki wannan shine gwamnatin nan abin da ake ce ma ekwallar mal ekwallar mal wadda ke karantar da mushannin lakwal ko da muka zo a lokacin su na ai ilimi lalace lokacin da suka ɗauki contractual babu makarantu ne na horar da malaman makaranta sannan ana ɗaukar yara wa'anda kawai mutum da ka samu birbe ka samu turanci su mun ka iska sun ɓata ƙasa kacak babu ilimi yara ba su karatu babu yadda za a yi yaro shi su ya karanta bihi daga cikin wannan wato kana nufin matsalolin da ake fama da su a wannan kwarai eh, kuwa gado ne da mun katar da gado ne da mun katar da haji dudu eh, wannan shugaban kasar Niger isufa Muhammadu ba tun yau ba yake kira gare ku yan adawa na ganin cewa kun zo kun kama an yi mulki tare da ku me yasa ba ku zo a dama da ku ilimin da ke gare ku kuma ku kawo ku a gini kasa wato babu babbar hasara sai ka ga mutum da riga da wando na mutunci da hullar mutunci irin na karamci sai ka iska zuciyarsa ba haka ba ne. me nake nufi anan wato farar riga ce daga waje bakar zuciya ce daga ciki miye bakar zuciyar ita ce ta rashin faɗin gaskiyar labarin abin da ake ciki yaushe ni ina Nijar kai kana Nijar muna raye a ƙasar nan nan aka yafe mu nan muka girma mu ƴan siyasa ne mun san abin da yake kai na kawowa ka gaza faɗin gaskiya ko da kaɗan ce menene ba gaskiya ba cikin wannan duk abin da Asma ne faɗi ba gaskiya bane wato rena ma hankalin talaka Nijar misali saboda abubuwan da ya hodi wani an yi lakku an yi wa an yi an yi an je an je an yi kwalta a kaza an yi kwalta a kaza gaza faɗin daidai zance yanda lamari yake menene zancen yanzu yana zancen ruwa a garin su babu ruwa a garin su sai an yi kilo bakwai ake zuwa a sha ruwa shi asma na. ina kenan ya san garin su nan kauyen kauyen wani kauyen buzo ne yake ya san garin su sai an yi kilo bakwai aje a sha ruwa yanzu wanda yake ganin talakan garin su zai ji wannan firan zai yadda ya faɗi wannan wani ai babban hasara ce shi yasa ce babu babban hasara kaman ga mutum kamili ya zo ya faɗi gaskiya kasu farinta saboda san ransa shi yasa muke wahala a ƙasar nan shugaban ƙasar nan yana yiwa yana da labarin abin da ake ciki yana yiwa kai masa labari ake yana yiwa ko shi ma ba ruwansa ne da abin da talaka yake wahala a cikin sa ne zancen da muke a yanzu yanzu ya zance wai yana yana cikin ƙasar da magari yana yana cikin jihar a jihar magari yake ba a garin magari ba saboda yawa garin magari alƙawali cewa zai musu kilo goma a cikin gari na gudurun bai ba an koya shi garin gari zai kalli talakan garin na a irin maganar da ya kasu ga alkawari na yi bakin cikin irin wannan shugabanni. To a gaishe ku malamai, to idan Allah ya maido mu kan wannan shiri a makon gobe za mu so mu ji shin tsakanin gwamnatin nan ta yanzu ta Muhammadu Isuhu da waɗanda suka gabace ta wacce ce ta fi ciwo Nijar ba su suka masu yawan gaske. sannan mai hana su 'yan adawa amsa kiran da shi shugaba isuhu ya daɗe yana musu na cewa su zo a yawan nijar aiki tare da juna yanzu muna godiya ga bakin namu asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma shi kansa wakilin namu wato yusuf abdullahi da ya jagoranci ita muhawara din a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc mun lafiya